Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da ibrahim ka almasi garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya inda za ku ji cewa a yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya karbi bakuncin matashiyan nan amina ali yar makarantar chibok da aka kubutar daga hannun boko haram bayan shekaru biyu da sace su kowace irin tarba ta samu shi kansa kuma shugaba muhammadu buhari da ya karɓe ta din wato wani abu da ya nuna karfin halima kaga har yar ya ɗauka ya rike a hannunsa ya zauna ya jajanta musu ya jajanta wa ƙasa ya ce yana murna da fito kuma yana jin takaici a cikin zuciyarsa to kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku waɗanne matakai kuke ganin ya kamata a bi domin ganin irin waɗannan 'yan mata da ake cetowa ba su fuskanci tsangwama tsakanin al'umma ba da kuma matakan da za a ɗauka domin a riƙa nuna musu ƙauna lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duka fa sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. ta farko daga cikin 'yan matan chibok da aka sace daga wato da aka citar daga hannun mayakan boko haram da ke najeriya ta bayyana gaban 'yan jarida a yau dinnan alhamis a babban birnin tarayyar najeriya abuja amina ali ta iso tare da mahaifiyarta da jinjirarta mai kuka da kuma wata 'yar ungozoma a fadar asorok da yammacin yau alhamis ta samu tarba daga gwamnoni da ministoci da shugaban najeriya muhammadu buhari da wasu 'yan jarida da dama saɓada kamarorinsu amina ali dai bata ce komai ba yayin wannan taron manema labarai lokacin da ta zauna a gajiye kan wata kujera yayin da 'yar ungozamar ke ɗauke da diyarta buhari ya ce gwamnati za ta kula da amina sosai medical, psychological, emotional and whatever ya ce za mu tabbatar cewa ta samu ingantaccen kulawa ta fuskar lafiya da kwanciyar hankali da duk wata irin kulawar da za ta bukata don ta yi cikakkiyar murewa ta saje da al'umma sosai mayakan boko haram sun ce wato mayakan boko haram sun sace amina da sauran ɗalibai mata daga garin chibok da ke arewa maso gabashin najeriya suka wato tun sama da shekaru biyu da suka gabata tuntuni 'yan raji ke ta kira ga gwamnatin najeriya da ta ceci 'yan matan amma zuwa yanzu amina ali ce kadai daga cikin 'yan matan da ta samu dawowa cikin al'umma kashim shatima gwamnan jihar borno inda garin chibok din yake ya tabbatar cewa wasu jami'an jta na farar kaya ne suka samo amina ali gwamna shattima ya ce samun amina wata alama ce cewa akwai alheri nan gaba 218 girls are still unaccounted for but the journey of a thousand miles starts with a single step ya ce har uh, yanzu ba a san inda 'yan mata 218 suke ba to amma tafiya mai nisa da takawar farko ake yin ta kuma ceto amina wani babban albishir ne alama ce ta manyan al'umuran da ke tafi tawagar masu bincike a tekun mediterranean sun gano tarkacen jirgin masar ɗin nan da ya faɗi cikin tekun yayin da yake dosar masar daga birnin paris ƙasar masar ta ce ta fi kyautata zaton aikin ta'addanci ne wato sanadi fiye da matsalar na'ura to amma har yanzu ba a samu takamaiman bayani ba ministan safarin jirgin saman masar ya ce musabbabin faɗuwar jirgin saman wato masar ɗin wanda ke kan hanyarsa ta zuwa birnin alkahira daga birnin paris ya fi kama da aikin ta'addanci fiye da duk wata matsalar na'ura jirgin samfurin airbus mai dauke da fasinjoji 66 ya bace ne daga manhajar rada a yau dinnan a lamis jim kadan da shigar sararin saman masar a tafiyarsa mai tsawon sawo'i hudu daga faransa a birnin alkahira ministan harkokin sufuri sharif fathi ya ce ƙasar faransa za ta dau alhakin duk wani sakaci wadda aka tarar cewa ta'addanci ne musabbabin faduwar jirgin ya kamata mu tabbatar mun san duk wani abin da ke da nasaba da abin da ya faru ba a mai da hankali kan wani hasashe guda kawai ko kuma kawar da shi ba a cewar shugaba francois hollande ga manema labarai a birnin paris yayin da ke tabbatar da faduwar jirgin ya ce gwamnatin faransa na aiki tare da hukumomin masar da girka wajen neman baraguzan jirgin lauyoyin wani ɗan turkiya ɗan asalin ƙasar iran wanda aka kama a watan maris kan zargin haɗa baki a saba ma takunkumin da amurka ta kakaba ma iran sun buƙaci da kotu ta ba da belin shi a kan dala miliyan hamsin kafin a fara shari'arsa reza zarab na ɗaya daga cikin mutane uku da ake zargi kan abin da masu gabatar da ƙara suka ce wata munamuna ce ta tsawon shekara biyar ta miliyoyin daloli da aka yi a madadin gwamnatin iran da wasu kamfanoni iran ta sha fama da jerin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta kakaba mata tun a shekara ta 1979 da suka hada da hana duk wata hulɗar kasuwanci tsakanin kamfanonin amurka duk wani kamfani mai alaka da iran ko gwamnatin ta waɗannan sun bambanta da takunkuman da suka biyo baya waɗanda aka kakaba mata saboda shirinta na nukiliya waɗanda aka ɗage mata a farkon wannan shekarar a watan maris an tuntubi zaraf da wato an tuhumi zarab da mukarrabansa da amfani da wasu kamfanoni a iran da turkiya da wasu kasashen duniya wajen gudanar da harkokin cinikayya ta yadda bankunan amurka ba za su san cewa ana harkokin ne a madadin kamfanonin iran ba. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin ɗaliban nan 'yan makarantar Chibok da aka ceto wacce tana ɗaya daga cikin 'yan mata ɗalibai sama da 200 da ƙungiyar Boko Haram ta sace shekaru biyu da suka gabata. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto kan yadda wannan ziyara ta gudana. inda tattauna da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu a cikin rahoton nasa yau ne shugaba muhammadu buhari na najeriya a fadar gwamnati ya karbi ziyarar amina ali daya da cikin 'yan matan nan sama da 200 na makarantar chibok da 'yan kungiyar boko haram da suka sace tare da goyon bayan iyayenta da gwamnan jihar borno da ministan tsaro na ƙasa da sauran hafsoshin soji waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar nan a yankin arewa maso gabacin najeriya bayan da aka kammala ganawar ne malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati ya yi min karin haske akan yadda wannan ganawar tsakanin shugaban kasar da maziyartansa ta kasance gaskiya abu ne mai taɓare ko mai sosa rai da sa a yi takaici kwarai da gaske tunda yarinyar nan dai an san yadda aka ɗauke su daga makarantar su yau kuma gashi da aka fito da ita yau ga ta zama uwa shi kansa kuma shugaba Muhammadu Buhari da ya karɓe ta din wato wani abu da ya nuna karfin halima kaga har yar ya ɗauka ya rike a hannunsa ya zauna ya jajanta musu ya jajanta wa ƙasa ya ce yana murna da fito kuma yana jin takaici a cikin zuciyarsa na irin wannan abu da ya faru ya ce to abin da ya faru kuma ga ita wannan yarinya wani gwamnati za ta iya sa. wani kuma ya fi karfin a ce gwamnati za ta yi sa. abin da yake ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara wannan abu shine duk wata gudunmawa da wani taimako da gwamnatin Najeriya take za ta iya baiwa wani ɗana ta ko ‘yata ta an ce za a yi wa wannan yarinya. Likitoci tun jiya sun fara duba ta don a samu a gaya za a taimake ta wannan abu da ya samu gari kada ya sa rayuwata ta lalace farfado da harkar rayuwarta ta koma ta zauna da sauran jama'a ta rungumi jama'a jama'a su rungume ta harkar makaranta da aka datse mata ya tabbatar cewa za a tabbatar cewa ta je ta gama ta. kuma ba ita wannan yarinya ba ya ce nan babu wata mace da za a hana ta daukan ilimi a Najeriya ko kuma auren dole gwamnati ba za ta yi da a karkashin ta ba abun kuma da yake ganin kamar eh, eh, yana da wahala shine kamar da na faɗa kaga da yadda aka ɗauke ta da a wannan yarinya karama gashi yau ga ta zama ta rabu amma kuma da aka rungumi kaddara a mai da komai ga ubangiji yana ba da tabbaci cewa gwamnati za ta ci gaba da kokari yan uwanta da aka sace su gaba gaba a lokaci guda su ma a nemo su a dawo da su ga iyayen kana ganin wannan kamar zai zama wata hanyar da za ta taimaka wurin gano sauran 'yan matan kuma idan ma ana kokarin tunani na gano su shin da ƙarfin bindiga kuwa zai iya gano su ko kuwa sai dai da rabo ko sa'a irin wannan da aka yi ga wannan ita amina ali to eh, kasancewa wannan gagarumin yaƙi da soja suka kaddamar a wannan daji na sabisa ai kamar ka tura hayaki a cikin rami ne abinda ya fito daga ciki kai ka san cewa ga sanadi ba karamin fafatawa ake a cikin wannan daji na ta yau kwana ashirin da biyu da kaddamar da wannan eh, shiri da sojojin sama da na ƙasa suka kaddamar a wannan duk abin da yake ciki a wurin nan za a fito da shi kuma a cewa da karfin soja eh, da sa'a duka din ana bukata amma ina tabbatar maka cewa soja yanzu ana gwamnati tana ba su makamai ana ba su su haƙi nasu daidai gwargwado ana kyautata musu saboda haka sun tashi su suna wa ƙasa ai mu fata shine abin da duk yake cikin dajin nan mutum ne a dukiyar jama'a ce aka ɗauka makamai ne aka ɓoye a ciki Bus su a fito da su cikin wani lokaci wanda ba mai tsawo ba. Wannan 'yan kungiya na JTF wato kato da gora da ke tallafawa sojojin Najeriya gurin wannan yakin. Wannan abun da ya faru na gano wannan yarin ya kara ba da hasken cewa eh lokaci ya yi da za a ƙara su ma ba su ƙarfin gwiwa irin wanda ake baiwa sojojin Najeriya tun da suna da muhimmiyar rawa da suka taka kuma suke ci gaba da takawa. Dama ai ba ma kato da gora ba. shi fa aikin tsaron nan ba ya fi karfin ma'aikaci wai a ce wai an ajiye sai mai riga sarki ne kawai zai yi yaki ko kuma zai kare jama'a ko zai kare ƙasa wannan kuskure ne duk duniya inda aka ci gaba jama'a da ke farin kaya da ma'aikatan tsaro haɗin hannu da hannu ake haɗawa a taimaki juna don a samar da tsare zaman lafiya a cikin ƙasa kuma wannan abu da ya ke faruwa a arewa maso gabas na Najeriya ci gaba ne ga Najeriya gwamnati kuma ke karfafa gwiwar ai haka tare da goyon bayanta. Malam Garba Shehu kenan kakakin hadar gwamnatin Najeriya a Abuja a tattauna da ne da shi bayan da aka kammala gana tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Amina Ali daya daga cikin 'yan matan nan sama da 200 da aka sace a makarantar su da ke Chibok a jihar Borno ta arewa maso gabacin Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. madalla a gaida umar faruk musa to kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a bi domin ganin irin waɗannan 'yan mata da ake cetowa ba su fuskanci tsangwama tsakanin al'umma ba da kuma matakan da za a ɗauka domin riƙa nuna musu ƙauna kafin mu fara karɓan ku bari mu shakata da wannan waƙa. da su a tausaya najeriya kasar mu ce reno saboda 'yan baya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kiranmu na farko ya fito ne daga Kwantagora jihar Naija. Wane ne kan layi? Muhammadu Lalu kana magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kuntagora jihar Naija. To injiniya muna jinka. ka. alhamdulillahi mun yi wani ciki da gano wannan yariya don muna roƙon Allah Allah ki taimaka Allah ya sa ma sojojin Najeriya nasara a ceto sauran 'yan mata mun yi wani ciki kwarai saboda ana ciya da sun mutu babu injiniya eh, idan kana ji na muna magana ne kan irin waɗannan matakai ya kamata abu domin kada a daka nuna ma waɗannan da ake cetowa wato kamar tsangwama ko kyama idan sun dawo to ya dace bai dace a gwamnati saboda ai ba da son ransu son abubuwa kaddara da tana ya fada kowa ya dace a dauke su hannu biyu bai dace a nuna musu kyama saboda ba son to madalla mun gode injiniya daga kuntukura har yanzu dai muna jihar ta naija wane ne akan layi kuna magana da bala mai wankin hula daga ushishi a niger ke tarayyar najeriya to malam bala mai wankin hula muna jinka to a gaskiya mun fara ciki da gano wannan yaren da Allah sa aka yi kuma shawara na da bayar da yan uwa na yan Najeriya hmm. wannan shawarar yan matan da ka sace in Allah ya bayyana da su da kamata a tsangwame su a kyamace su ba ya kamata a tare a yi masu tarayya ne saboda kaddara ne Allah ɗora masu suka koma haka yana iya kaddara iya haɗa kan kowa wani maliki ne zai ci kaddara ba to kamata a kyamace su a yan goma ba kuma Allah ya bayyana da su yadda aka wannan sayan ta bayyana sauran mu Allah ya bayyana da su Allah kawo na karshen wannan yakin da ake cikin na Boko Haram to mun gode kwarai malam bala mai wankin hula kenan daga jihar Niger bari mu garzaya zuwa jihar Yobe wane ne akan layi Assalamu alaikum sunana Abubuwan zan wa alaikum salam malam buba muna jinka amma za ka dan rage rediyon ko kuma ka matsa daga inda in kana kusa da ita na'am ba rediyo eh to amma ana jin kamar wani sauti yana shiga yana kawo mana cikas na'am eh to to bismillah ina jin ka wato ne anan shawarin da zan bayar mm. ina kira ga 'yan matan nan idan Allah ta an samo sauran Ki shigo cikin jama'a a yi rayuwarsu kamar yadda jama'a suke rayuwarta sannan kuma kar a nuna musu tsangoma kar a nuna musu wariya su ma mutane ne wannan abin da ya same su kuma kaddara ce daga Allah ba mutumin da ya wuce kaddara sannan kuma kaddaran nan su wadda ya same su ya kamata ya tawakkali ga Allah wannan abu ne daga Allah sannan kuma muna kira ga ainihin gwamnatin Najeriya da Allah ta taimaka duk hanyar da ta ga ta dace wadda za a shiga wannan jeji a je a samu sauran yaron nan a samu su kuma ubangiji Allah ya ba wa iyayensu hakuri ku tashi lafiya ne bugu wanzan daga da maturu malam buba wanzan kenan daga jihar Yobe ga yanzu bari mu je jihar Kaduna Hello na Kaduna kana jin mu Eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam Alhajin baɗi insha Allahu shi'ar Mamuda a da cikin ƙaramin kuma giwa a Kaduna Najeriya. to muna jin ka alhajin baɗi menene ra'ayinka ra'ayina gaskiya ni zan jinjina ma jami'an tsaronmu ne na najeriya da kuma shugaban ƙasa irin ƙwazon da suke akan wannan yaƙi da ta'addanci to waɗannan irin kiran da zai yi mm-hmm. Allah ga jama'a kan su ce za su tsangwame ita wannan yarinya ba su kula sosai ko da ta shigo cikin al'umma saboda ita kanta ba a san ranta ba ne abubuwan da ya faru ina fata don allah mu taru mu taimaka gaba ɗaya mu civilian din da kuma jami'an tsaro domin a cimma wannan gaci din da fatan za a tashi lafiya alhamdulillah ba da insha Allah to Allah ya tabbatar maka da burinka alhajin baɗi kenan da fatan kuma ba ita kaɗai yarinyar ba duka sauran waɗanda aka ceto daga dajin na sambisa ko kuma daga hannun boko haram ɗin ga wani kira mu samu daga taraba wane ne a kan layi Eh, malamin zo ne daga angon kurkaya nan cikin janin gutaraba state yawwa to muna jinka eh, sai muna godiya ga Allah yadda muka samu aka samu dama aka ceto ɗaya daga cikin wayannan 'yan matan muna roƙon Allah Allah ya tabbatar mana da cewa a sake samu irin wayannan din kuma hmm. gaba gaba za mu rinka yin Allah ya yadda kuma game da sangoma a irin kamar discrimination da ake nunawa kashin gaskiya kamar da mu sani cewa wannan bala'i ne wanda zai iya faru da kowa a kowane lokaci to mu mu dauke su mu hada mu hada su a tsakanin mu mu zama na mutane da ne kawai mm. muna roƙon Allah Allah ya ceto sauran mana yan matan nan da kuma sauran waɗanda ba ba sa cikin wayannan guda 200 da goma sha takwas din muna roƙon Allah ya nuna mana lokacin din to madalla mun gode ga wani kira daga jihar Adamawa wani ne akan layi Assalamu alaikum ni ne Sa'idu yaron malam Wa alaikum salam muna jin kamalan Sa'idu To ni ra'ayina ina godiya ga Ubangiji saboda Allah yake bace mu janar Buhari cikin mulkin shi aka ceto wannan yarinya. Eh to menene kake ganin matakan da za a ɗauka domin ganin cewa ba nuna musu tsangwama ko kyama ba? To ina roƙon 'yan Najeriya don Allah mu taimaka mu nuna ma yarinyan nan kauna kamar yadda za mu nuna ma 'ya'yanmu. Hmm. kuma ina kira ga sauran yan uwa ubangiji Allah ya sa wa'annan wannan yaran duk da suke ubangiji Allah ka bayyana muna da su Allah ka su gaban ƙasar Najeriya yau wato anaka tunanin kana ga menene yasa mutane suke ma nuna ma irin waɗannan 'yan mata tsangwama ko kuma kyama idan aka ce tuzu to dalili shine wannan abin da ya faru da su kuma yana iya faruwa da kowa saboda haka muna roƙon Allah ubangiji Allah ya ƙara ba mu sojojin Najeriya kwazo gurin bayyanar da gaskiya duk inda aka kai wa'annan mutanen Allah ka bayyana muna da su to mun gode kwarai da gaske kuma da haka ne muka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku domin ku bayyana ra'ayinku da fatan za ku saka kiran mu gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta soma bincike akan dukan da jami'in kungiyar kwallon kafa ta almerech ya yi wa alkalin wasa dan kasar gabon eric otogo castan lamarin ya auku ne a jiya laraba sa'ad da kungiyar ta almerech ta kasar sudan take karawa da kakaf ta kasar morocco inda a daidai minti na 84 na wasan hatim muhammad ya doki alkalin wasan a foska kakaf ce dai ta yi galaba a wasan da ci ɗaya da nema hukumar ta kaf ta ce za a gabatar da lamarin ga kwamitin ladabtarwa na hukumar da zarar an kammala bincike ƙungiyar kwallon kafar sevilla ta ƙasar spain ta kafa sabon tarihi na kasancewa ƙungiyar da ta taba lashe wata babbar gasar kwallon kafa a nahiyar turai har sau uku a jere bayan da ta lashe kofin gasar europa league a jiya laraba sevilla ta daga kofin ne karo na uku jere da juna bayan da a wata karawa mai zafin gaske ta wasan karshe ta gasar ta bana sevilla din ta yi waiwayin baya ta doke liverpool ta ingila da ci uku da ɗaya liverpool din ce dai ta soma jefa kwallo a raga inda kuma ta mamaye baki ɗayan rabin lokacin wasan na farko to amma kuma 'yan dakiku da soma rabin lokaci na biyu ne sevilla din ta farke cin ta kuma kara wasu kwallayen biyu da suka bata nasara sevilla din ce da ta lashe kofuna biyar daga cikin gasanni goma sha daya na baya-bayan nan na kofin europa ko kuma uefa a fagen wasan tennis kuma shugaban kungiyar wasan tennis na kasar rasha ya ce mai yiwuwa tsohuwar mace ta farko a duniyar tennis maria sharapova ba za ta sake buga wasan tennis ba sakamakon wani bincike da ya tabbatar da tana amfani da kwayoyi. an yi gwajin kwayar meldonium ga sharapova 'yar kasar rasha mai shekaru 29 da haihuwa a gasar tennis ta australia open a watan janairun da ya gabata inda aka sami tabbacin kwayar a jikinta akan haka ne hukumar tennis ta duniya ta dakatar da ita a ranar 12 ga watan maris sai dai kuma sharapova da kanta ta tabbatar da yin amfani da kwayar domin ko a cewarta san ba ta da masaniyar cewa tana cikin kwayoyin da aka haramta wa 'yan wasa saboda ta san kwayar ne da wani suna na daban murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka da japan su ne ke jagorantar duniya a fannin sadarwar zamani kuma bancin samarwa da amfani da sadarwar zamanin su ne kan gaba wurin shelantar da sadarwar zamani da kuma ƙara haɓaka ta haɗin mu na da ƙarfi in ji mataimakin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da shirin labarai da sadarwa na ƙasa da ƙasa daniel sapovida ya ce saboda dai duka mun amince da ci gaba da bunƙasa sadarwar tsakanin al'umma shine zai fi da mutane daga ƙangi na talauci kazalika zai inganta tattalin arziki marasa ƙarfi a duniya da inganta hulɗar taimako tsakanin ƙasashe kuma ya samar da ayyukan yi ya kyautata albashin ma'aikata da baki ɗaya rayuwar al'umma a taron kwana-kwanan nan da ministocin sadarwa daga kasashe masu arzikin masana'antu a duniya da aka yi a ƙasar japan an fito da wata sabuwar yarjejeniya a kan yin amfani da sadarwar zamani wurin gama duniya wannan yarjejeniya kuma ta tabbatar da sharuɗoɗin kare haƙƙin bal'adama da bunƙasa fitar labarai da ba da taimako da samun ruwa da tsaki a tsarin mulki ta hanyar yanar gizo da ƙarfafa haɗa duniya ta hanyar sadarwar zamani da ba kowa daman shiga Shirin haɗa duniya ta hanyar sadarwar zamani na Global Connect Initiative da Amurka ta kaddamar a bara. Wani babban yunkuri ne na faɗaɗa amfani da yanar gizo a faɗin duniya. Manufa Amurka ce ta yi aiki da ƙasashe da ke da ra'ayi da wannan shiri ciki har da Japan don bullo da dabarun haɗa jama'a da samar da sana'a da raba labarai tsakanin ƙasashe da kuma ƙirƙiro da dandalin kasuwanci. wani aikin haɗin gwiwa na trans-pacific wanda japan ke taka muhimmiyar rawa a ciki yana raba kyakkyawan sakamakon amfani da yanar gizo a faɗin duniya yanar gizo dai ita ce sabuwar hanyar aika da kaya da ayyuka a wannan zamani tamkar jirgin ruwa a don haka yarjejeniyoyin kasashen pacific da ke jingine za su yi dalilin ajiye amfani da jiragen ruwa wurin aika ayyuka da ra'ayoyi kuma su ba da daman sababbin mutane da kasashe masu tasowa su yi gogayya da manyan kasashe a kasuwanni da bayyana ra'ayi amurka da japan suna da tsinkaya ɗaya wurin sauya tattalin arzikin duniya ta sadarwar zamani a wata rana ta hanyar haɗa jama'a da tabbatar da hanyar kasuwanci ta sadarwar zamani na nan buɗe da kuma tabbatar da shirin ci gaba da kirkiro da sababbin hanyoyi wannan abu ne mai muhimmanci kuma yunkuri ne da zai ɗauki lokaci in ji mataimakin sakataren harkokin wajen amurka sapovida kuma muna da alƙawura da dama a matsayinmu na abokai wanda za su taimaka mana wurin cin nasarar wannan yunkuri da muke yi Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga wata sanarwa. Yau da Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karhe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba ba. To da fatan za a kasance tare da mu yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da labarai a takaice. takaice ta farko daga cikin 'yan matan chibok da aka cetar daga hannun 'yan boko haram da ke najeriya ta bayyana gaban 'yan jarida a yau dinnan alhamis a babban birnin tarayyar najeriya abuja amina ali ta iso tare da mahaifiyarta da jinjirinta mai kuka da kuma wata 'yar ungozama a fadar aso rock da yammacin yau alhamis ta samu tarba sosai daga gwamnoni da ministoci da shugaban najeriya muhammadu buhari da wasu 'yan jarida da dama saba da kamarorinsu tawagar masu bincike a teku mediterranean sun gano tarkacen jirgin masar din nan da ya faɗi cikin tekun yayin da yake dosar masar daga birnin paris kasar masar ta ce ta fi kyautata zaton aikin ta'addanci ne sanadi fiye da matsalar na'ura to amma har yanzu ba a samu takamaiman bayani ba lauyoyin wani ɗan turkiya ɗan asalin ƙasar iran wanda aka kama a watan maris kan zargin haɗa baki a saba ma takunkuman da amurka ta kakaba ma iran ɗin sun buƙaci kotu ta bada da belinsa kan dala miliyan hamsin kafin a fara shari'arsa kasar china ta buƙaci amurka ta kawo ƙarshen sintirin da take yi daura da gabarta bayan wani ɗan abinda wato abinda hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta kira gamo mai haɗari sosai tsakanin wasu jiragen yakin china da na amurka to masu sauraro duka duka abin da ya soka kenan a cikin shirin namu ne yau baki daya amma wata tawagar abokan aikin mu za ta kuma dawowa gobe da safe da misalin karfe 6 agogon najeriya nijar kamaru da chadi da izinin allah yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya haɗa shirin sai injiniyan mu keith holmes mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc